This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 25 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfila da kanin labarai. To hawa Isra'ila ta kaddamar da hare-hare ta sama a kudancin kasar Lebanon a wani harin da ta kira da shirin kai hari kan kungiyar Hezbollah. jami'ai sun kama final drop ɗan asalin ƙasar rasha kuma faranshi biliyoniya wanda ya kafa kuma yake shugabantar manhajar aika sakonni ta telegram daga nan za a cewa shugaban sudan ya ce gwamnatinsa ba za ta shiga tattaunawar sulhu da 'yan ta'adda masu adawa da juna a ƙasar switzerland ba yana mai shan alwashin yaƙi na tsawon shekaru ɗari. A ɓangaren rahotannin za ku ji yadda takaddama ta ɓarke tsakanin jam'iyyar APC mai adawa a jihar Zamfara da jam'iyyar PDP mai mulkin jihar. Mai girma gwamna ya faɗi inda taki ya fito. Taki gwamnatin tarayya da NGK da wasu abubuwa dai an samu tirela saba'in. Za kuma a ji cewa hukumomi a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakan dakatar da wasu motocin sufuri na ƙasashen waje daga zirga-zirga a yankin musamman ma na tarayyar Najeriya. zo mun nuna cewa motoci da suke ɗaukan kaya daga najeriya tunda mu ba kasan mu ba ce to a bar 'yan najeriya nan da kayan su su shigo vilkin difa ba su wuce ba sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi muna kuma tafa da shirin dandalin 'yan jarida inda a yau shirin ya shiga jamhuriyar kamaru amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya Isra'ila ta kaddamar da hare-hare ta sama a kudancin kasar Lebanon a wani harin da ta kira daƙil shirin kai hari kan kungiyar Hezbollah. Daga nan sai kungiyar 'yan bindiga ta Lebanon ta ce ta harba ɗaruruwar rokoki da jirage marasa matuƙa a matsayin ramuwar gayya kan kisan wani babban kwamanda a wani harin da Isra'ila ta kai a Beirut a watan jiya. Kazalika musayar wutar da aka yi bata haifar da yakin da aka daɗe ana fargaba ba, amma lamarin yana ci gaba da taɓaɓɓarewa. masu shiga tsakani na amurka da larabawa sun yi ta kokarin kulle yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin isra'ila da hamas da aka shafa watanni goma ana gwabza a zirin gaza tare da fatan tunkara wani babban tashin hankalin da ka iya janyo tashin hankali tsakanin amurka da iran da tsakar dare ga dukkan alamu an kawo ƙarshen musayar wuta ba tare da an samu asarar rayuka ba jami'ai sun kama pavel drob ɗan asalin ƙasar rasha kuma faranshi biloniya wanda ya kafa kuma yake shugabantar manhajar aika sakonni ta telegram an kama shi a filin jirgin sama na bokwet da ke wajen birnin paris a yammacin rana asabar kamar yadda gidajen talabijin na tf1 tv da bfm tv suka ambato majiyoyin da ba a tantance ba drob na tafiya ne a cikin jirginsa na kashin kansa in ji tf1 a shafinta na yanar gizo inda ta kara da cewa an kai masa hari ne da sammacin kama shi a faransa a wani bangare na binciken farko na 'yan sanda tf1 da bfm duk sun ce binciken ya mayar da hankali ne akan rashin masu gudanarwa a telegram kuma 'yan sanda sun yi la'akari da cewa wannan lamarin ya ba da damar aikata laifuka kuma ya ci gaba da gudanarwa ba tare da ɗaukar wani mataki ba akan manhajar aika saƙon drop na fuskantar yiwuwar gurfanar da shi a ranar lahadi a cewar kafofin labaran faransa manhajar telegram mai matukar tsaro wadda ke da kusan masu amfani da ita biliyan daya tana da tasiri musamman a rasha da ukraine da kuma tsohuwar jamhuriyar tarayyar soviet an sanya shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan kafofin sadarwa irin facebook da youtube da whatsapp da instagram da tiktok da kuma wechat da sanyin safiyar yau lahadi allah yau mai martaba sarkin ningi dr yunusa muhammad dan yaya rasuwa a birnin kanan najeriya magatakardar masarautar ningi ya yi wa wakilin abdulwahab muhammad karin bayani sunana muhammad sabu abubakar magatakardar ningi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai tabbas haka ne kuma tabbas sarkin ningi alhaji Dr. Yunusa Muhammadu dan yaya Allah ya masa rasuwa bayan sallah da ba. kuma ya rasu ne a asibiti eh, Expert Alliance da yake Kano da mataba ya dawo daga wajen duba lafiya da kasar Saudi Arabia da zauna a Kano dan ya dan huta kwana biyu kafin ya iso gida. Bayan yana Kano din kuma jikin ya danki shine ji an kai shi asibiti shi wannan Expert Alliance din kuma wayewar garin yau shi ne Allah ya mishi rasuwa. Shi mai martaba shine sarki na nawa? Martaba shine sarki na goma sha biyar. To ya rasu ya bar ‘ya'ya nawa da mata nawa? Martaba ya rasu ya bar mata hudu da ‘ya'ya ashirin da biyu. Shekarunsa nawa ne a duniya? To mai mataba dai isa ga yadda muke tafiyar da shekarunsa a aikace yana da shekara kusan casa'in kenan yanzu. Yanzu abin da muke jira shi ne an taho da gawar mai mataba daga Kano za a iso da shi ninki mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad zai zo ninki za a yi jana'izar mai mataba karfe hudu tare da sauran sarakunan manyan sarakunan mu na jihar Bauchi da makwabta ma waɗanda suka ji labari kuma suka ce suna zuwa za su zo a yi jana'iza da su. To Allah ya ka mai martaba ya gafarta masa. Labaran duniya kenan ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ƙarshen labaran. Kafin nan yanzu bari mu shiga arewacin Najeriya. inda wakilin wakilinmu a zamfara abdulrazak bello ya shaida mana yadda takaddama ta barke tsakanin jam'iyyar apc mai adawa a jihar ta zamfara da jam'iyyar pdp mai mulki a jihar akan batun tallafin da shugaban najeriya bola tinubu ke aikewa jihar jam'iyyar apc mai adawa a jihar zamfara ta zargi jam'iyyar pdp da kokarin yi wa gwamnatin shugaban kasa bola ahmad tinubu kafar agulu a bisa tallafin tirilolin takin zamani da na shinkafa da makudan guraren da yake aikawa a jihar domin raba al'ummar jihar kyauta Wannan na zuwa ne biyo bayan kaddamar da rabon takin zamani buhu dubu ɗaya da gwamnan jihar Dauda Lawal ya yi inda ya ce za a raba wa manoma dubu arba'in da ɗari biyar takin zamanin kyauta haɗi da sauran kayan aikin noma. jam'iyyar ta apc ta bakin mai magana da yawunta yusuf idris gusau ta ce gwamnan na kokarin rufe kokarin da shugaban kasa tinubu ke yi domin ya kasa sanar da al'ummar jihar asalin wurin da ya samo takin zamanin tare da hanawa sauran 'yan jam'iyyar da adawa damar cin gajiyar tallafin duk da yake a cewar shi ana rabon takin zamanin ne a daidai lokacin da bukatar shi ta wuce mai girma shugaban kasar tarayyar najeriya shugaba bola ahmad tinubu mun san cewa ya ba dukkan jihohin najeriya taki kyauta ba a sayar ba ba kuma a ce an rage farashi ba to muka ga shi gwamnan jihar zamfara ya ji ya kaddamar da taki bai faɗi cewa ga adadin takin da mai girma shugaban ƙasa ba al'ummar jihar zamfara domin a ba su kyauta wanda dukkan jihohi na saurari gwamnan jihar sokoto yana cewa an ba shi taki tirela tamanin wanda suka sau suka ƙara za su raba kaza to mu a jihar zamfara ba mu sani ba shan gwamnatin tarayya da ta bada nata cewa ta yi kada a bayar ne ko ko me yasa ba za a faɗi cewa shi shugaban ƙasar Najeriya ba ya bada taki a raba ba al'ummar jihar Zamfara. Haka ma ya ce akwai buƙatar gwamnatin jihar Zamfara ta daina yin rufa-rufa kan kayayyakin da shugaban ƙasar ke aikowa da shi domin raba al'ummar jihar kyauta. Ya ce akwai buƙatar a sanar da su asali yadda kayan suka samu asali ta yadda al'umma za su san irin yadda shugaban ƙasa Tinubu ke tallafawa jihohi da kayayyaki iri daban-daban. Shin ina takin da ita gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar? Domin mun ga an ba da shinkafa mu ga an raba ba an ba da kuɗaɗe daga baya mu ga an ba al'umma jihar Zamfara ba. Farko ma da shugaban Najeriya farko farko ya ba da kuɗi aka aka ba da shinkafa an ɗauki tirela biyu an kai a Ahmadu Bello Stadium aka raba aka kaddamar har mu sake ji ina aka kai wannan. So abin da ya sa mu matsayin mu na yan adawa kuma jam'iyyar mu ita ke mulki a Najeriya. To muna ganin kamar gwamnan yana ƙoƙarin dushe ko kuma ɓata shugaban ƙasar Najeriya a jihar Zamfara. shugaban kasa bai nuna cewa shi dan jam'iyyar apc ba ne ba zai ba jam'iyyar pdp ba ya nuna cewa shi dan kasa ne na gari wanda ke kokarin ganin cewa ya taimaka ma al'ummar kasa domin samun ci gaba a harkar noma. Ba ma san wace da suka bi wani wajen rama wannan taki domin taki duka na al'ummar jihar zamfara ne ba taki ba ne na jam'iyyar pdp kadai ba. to sai dai sakataren jam'iyyar pdp na jihar zamfara naziru ibrahim rufa'i ya bayyana zance a matsayin soki burutsu domin a cewar shi gwamnatin jihar na tafiya ne a bisa tsarin gatasarai ta hanyar yi wa al'ummar jihar cikakken bayani akan ababen da take aiwatarwa a faɗin jihar. mai girma gwamna ya faɗi inda taki ya hito taki gwamnatin tarayya da yan da wasu abubuwa dai an samu tirela saba'in kuma gwamna ya faɗi haka kai tsaye cewa an samu trailer saba'in daga da yan jikiyar da gwamnatin tarayya ita kuma gwamnatin jihar zamfara eh, ah, trailer saba'in kamar buhu nawa kenan trailer saba'in to kowace trailer ta dauke da buhu ɗari shida ita kuma gwamnatin jiha ta sai trailer saba'in da biyar shine ya kama trailer ɗari da arba'in da biyar wanda gwamnatin zamfara ta kaddamar da rabonai? ranar talatin da ta wuce. Ya ce manoma da sauran waɗanda za su ci gajiyar tallafin an zakulo su ne daga mazaɓo 147 na ƙananan hukumar mulki goma sha da ke faɗin jihar ta Zamfara. Bature na cewa better late than never. Yanzu muna cikin watan August. Akwai abubuwan da suke da buƙatar taki ko ga yanzu. don haka shi abin da aka baka latti ya yi abin da aka hana maka gaba daya. Yanzu haka dai jam'iyyun guda biyu na ci gaba da rubuce-rubuce a tsakaninsu. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazak Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. An gaida Abdulrazak Bello ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Gasar fili da ci gaban labaran duniya. jiya asabar shugaban sudan hafsan sojojin kasar abdul al-burhan ya ce gwamnatinsa ba za ta shiga tattaunawar sulhu da 'yan ta'adda masu adawa da juna kasar switzerland ba yana mai shan alwashin yaƙi na tsawon shekaru ɗari. ba za mu je janiba ba za mu yaƙi na tsawon shekaru ɗari. burhan wanda sojojin suka kwashe sama da watanni goma sha shida suna fafatawa da 'yan ta'addar rsf ya faɗa manema labarai a port sudan a ranar 14 ga watan agusta ne amurka ta buɗe tattauna a ƙasar switzerland da na nufin rage wahalan da mutane ke fuskanta da kuma cimma yarjejeniyar tsagaita wuta mai ɗorewa yayin da tawaga rsf ta bayyana sojojin sudan ba su ji daɗin tsarin ba kuma ba su halarci zaman ba ko da yake suna tattaunawa ta wayar tarho da masu shiga tsakani mutumin da ake zargi da laifin wani hari da aka kai birnin solijin da ke yammacin jamus da ya kashe mutane uku sannan ya raunata wasu takwas ɗan asalin ƙasar siriya ne kuma yana da shekaru ashirin da shida a cewar hukumomi da sanyin safiyar yau lahadi wanda ake zargin ya mika kansa kuma ya amince da aikata laifin 'yan sandan drosdorf da masu gabatar da ƙara sun faɗi a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa cewa a halin yanzu suna ci gaba da binciken hannun wannan mutumin a harin in ji su. Harin wanda kungiyar ISIS ta ikirarin daukar alhaki ya faru ne a yammacin ranar Juma'a a cikin Pronhop a filin kasuwa inda wasu makaɗa ke wasa a bikin murna cika shekaru 660 na Soljin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma shirin zai garzaya jihar Difa a Nijar inda hukumomi a jihar suka ɗauki matakan dakatar da wasu motocin sufuri daga ƙasashen waje daga zirga-zirga a yankin musamman ma na tarayyar Najeriya. Kada in ja ku da nisa ga wakilin a adifan Haru sila Rashidu da cikakken rahoto. A jihar Difa gamayar waɗansu ƙungiyotar ne masu zaman kansu daga ciki hada ƙungiyoyin sufuri gami da na 'yan kasuwa. Suka gudanar da wani zaman taron tattaunawa tsakanin su da mahukuntan jihar Difa. a wani mataki na lalubo bakin zanen warware jerin matsalolin da haɗakar waɗannan ƙungiyoyi ke fuskanta Alhaji Kiyari Mustapha shine mai magana da yawun haɗin gwiwar waɗannan ƙungiyoyi da suka rattaba hannu kan wannan takardar. Ya yi ƙarin bayani game da tarin ƙalubalen da ke gaban su yana mai cewa. Mun zo mun nuna cewa motoci da suke ɗaukan kaya daga Najeriya tunda mu ba ƙasar mu bace to a bar 'yan Najeriya nan da kayan su su shigo vilkin difa ba su wuce ba su sauke wa 'yan kasuwa kayan su saboda mai rashin kawowa saukewa da ake ake ɗauka hanya ya sa kuɗi sun karu a harkan abinci sosai a jadifa akwai lokacin da ya wuce wata shida muna cakuɗaɗɗeniya da lambobin ƙasashe daban-daban sai aka ce kar mota ko ɗaya ta yawo a cikin jadifa an ba lambar nijar ba to yanzu sun inganta lambobin su to shine muke kira gare shi ɗaukewa waɗannan motocin a wannan takunkumin don saboda su samu su wala su ma kamar kowa akwai polis suna zuwa suna ɗaukan kayayyakin mutane a kewayen kasuwa shi ma muka ce gaskiya ga polis su tsaida na gaba bin mota tsakanin duwan da police wanda suke na cikin gari saboda yana hatsari ga al'umma shine muka ci su rena bi waɗannan su ne dokokin da muka yi idan ba a curare mu ba insha Allah za mu tafi yaji aiki na rajin kin difa gaba daya da kuma duk wayannan kawancin kungiyoyi da suka zo suka sa a cikin takarda idan ba a manta ba a watannin baya bayan ne gwamnan jihar Difa da cewa General Ibrahim Bagadoma ya dakatar da waɗansu daga cikin motocin jihar Gami da na kasashen ƙetare da ke gudanar da ayyukan sufuri a jihar Difa ba tare da sun mallaki cikakkun takardun neman izini ba da nufin inganta harkokin tsaro a cikin arewacin jihar lamarin da ya haifar da karamcin shigo da kayayyakin abinci daga kasashe makwabta da haka ya haddasa karuwar farashin sa a cikin kasuwannin sassan jihar ta difa to sai dai game da jerin waɗannan korafe-korafe da haɗakar waɗannan ƙungiyoyi suka bayyana ya janyo babbar kuma ba ta fannin hulɗar kasuwanci tsakanin jihar difa ta jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya sakamakon rashin isassun motocin zirga-zirgar sufurin da ya sa al'ummar jihar ta difa suka shiga cikin wani yanayi na tsadar rayuwa usman sunusi wani babban dan kasuwa ne anan jihar difa mu lallai yan kasuwa ne amma ba mu da isassun motocin da za mu saka su mana sufuri ko kuma kowa ya auna motan shi wani ba da kudin auna motan ma a yanayi yanzu najeriya da niger kamar uwa ɗaya ba ɗaya muke yau dan dan najeriya da lambar najeriya ya zo akwai ka'ida na duwan ya yi lespase yana da takardun shi ya yi lespase ya zo ya sabce kaya ya koma ina ganin dama ce da ya kamata a basu dan talaka ya samu sauki gaskiya kuma samu koma baya sosai kasuwanci ya rage kayayyaki sun rage kuma wanda akwai din sun yi tsada yayin da mutum ba zai iya saya ba kayan da zaka kashe mishi dubu goma ya zo gari yau sai ka kashe mai dubu ɗari in nawa ka kashe a hanya dole in ka zo kayan zaka dora gamayar waɗannan ƙungiyoyi dai su nuna amincewar su game da amsar wasu daga cikin ƙorafe ƙorafen su da mahukuntan jihar ta difa suka amsa musu muhammad shi ne sakatare general na game da waɗannan ƙungiyoyi ya yi ƙarin bayani yana mai cewa mun gamsu tun da har mun yi takarda sun saka hannu mun saka hannu akwai abubuwan da aka kama na sauki akwai abubuwan da aka ce mana dole sai an yi zama na conseil de security sun gani me ya kamata amma insha Allah za a samu sauki amma kuma muna ne muna jira za mu yi takarda mu bada mu gani in mu zo kuma za mu zo mu zama mu ga me wani mataki ya kamata mu dauka to sai dai kafin hada wannan rahoton na tuntubi hukumomin jihar ta Difa sun ce babban abin da ke gaban su shine su ga sun cimma gurin da suka sa a gaba na magance wasu daga cikin matsalolin da ke addabar waɗannan ƙungiyoyin daga bisan dai mahukuntan jihar ta difa sun aina cewa game da sauran korafe-korafen haɗin gwiwar waɗannan ƙungiyoyi guda tara da suka aike musu za su yi duk mai yiwuwa ta hanyar magancewa amma sai bayan sun kammala nazari a hukumance wanda za su yi a nan gaba harusula rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar an gaida harusula rashidu masu saurari kada dai a shagala ana sauraren shirin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a disa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa dandalin 'yan jarida. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri na dandali yan jarida daga sashen Hausa na muryar Amurka yau shirin ya kai mu kasar Kamaru a birnin Duwala inda za mu tattauna da bakin mu guda biyu Ahmad Lawal dan jarida mai zaman kansa shi kuma Hajizatu Isa yar jarida a tashar Hausa bakwai tauraruwar al'umma mu tattauna ne kan ai guda biyu musamman kyandar biri da ta bayyana a fadin duniya da kuma musamman a nahiyar Afirka ko in ce a Kamaru inda aka ce akwai waɗanda aka taras da su suna sun kamu da wannan cuta shi kuma maganan yancin furta albarkacin baki a kasar kamaru da ya zama abun matsala duba ga cewa da yawa daga cikin eh, mutane waɗanda suke maganganu a yanar gizo-gizo sukan tsinci kansu a kurkuku eh, sakamakon abin da suka faɗa ko ya 'yan jarida suka fuskanci wannan abu akan haka za mu tattauna hadizatu isa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam bashir barkanmu da warhaka madalla shi ahmad lawal eh, babban mutum an gaishe ka aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam bashir da fatan kana lafiya alhamdulillah lafiya sauraro da fatan kuma kuna lafiya dukkansu suna jin mu lafiya to eh, maudu'in mu na farko eh, muna tattaunawa ne kan wato cutar gender biri mpox kenan da ta bayyana a fadin duniya kasar kamaru an ce an samu wayansu mutane da su ma suka kamu da wannan eh, cutar in kadijatu isa ko menene na ra'ayin a matsayin ki na yar jarida dangane da wannan cuta da ta bayyana a fadin duniya tawa madalla wannan dai cuta ba abin mamaki bane da a ce ta wato bulla a nan jamhuriyar Kamaru duba da yadda akwai cutattaki da dama waɗanda muke gani suke wato eh, shafan ƙasar Kamaru duba da yadda dai zamu ce wannan cutar ba ta yi kamari sosai a ƙasar ba hmm. mun saurari cewa a jamhuriyar demokradiyyar Congo ta fi wato kamari wanda dama a can cutattaki muka samu labarin suke fara bulla hmm. yanayin da wato wannan cutar ta billo kuma ba ta yi kamari ba ya kamata a ce gwamnati gwamnati ta iya bakin kokari domin samun hanyar da za ta bi domin ganin yadda za ta yi ta dakile wannan cutar kafin ta ci gaba kamar a jamhuriyar demokradiyyar congo hmm. duk da cewa an gudanar da wato babban taron shugabanni da na gwamnatoci a wato makon da ya gabata a can wato na ga zimbabwe da suka dauke hmm. matakai yadda shi felisti zekeci ya wato gabatar da wannan matsalar ta cutar impox na yanayin da za a gani an fitar da allurar rigakafi eh. to da fatan cewa kasar kamaru ita ma tana ɗaya daga cikin wato kasar da za ta iya mara ma wannan wato shawarar baya domin gani yadda za ta yi ita ma ta samu wannan allura a wannan kasar saboda kada a samu mutane da dama waɗanda za su kamu da cutar domin zai iya kawo koma baya a bangarori da dama a wannan kasar. To eh, Amin Lawal gwamnatin Kamaru Kajesu ita ta ce ya kamata gwamnati ta ɗauki matakai idan ba mu manta ba kuma ministan lafiya wato Manawu da Malashi ya yi sanarwa inda ya ce mun kai matsayin da wato a turancin Faransa ana cewa ita d'urgence sanitaire wato abin ya kai da dole a mai da hankali aka dauki matakai masu kwararan eh, matakai eh, daga cikin matakan da eh, suka ce a dauka musamman abin da ya shafi dangane mu yan jarida sun ce dole ne mu yi kokari mu yada labaru mu sanar da mutane ga yadda cutar take yi bayyana ga yadda ake a kamu da ita sa'an nan me ya kamata a yi to dan jarida Ahmad Lawal menene naka a gaskiyar magana ni a yanda na fuskanci duk waɗannan cututtukan suke shigowa misali ni gani nake gaskiya turawa sun gama raina mana hankali domin ka duba za ka ga irin wannan cututtuka an ka je ka duba kasashen turawa ba a samu ire-irin su nisa sai a afirka gaskiya shugabannin barin da suke ake shigowa daga waje a ce an zo abin da turawa suke kira hmm. tourism to ba gani ko watakila ko yanayin cin irin a ah, ciye-ciye da muke yi a nan haka ba ma kula da wasu abubuwan in abin da ya eh, danganci wato tsafta da shauransu wannan bai zai iya kawo mana wannan a kasashen mu ba to an ka duba da iyayen mu sun ta cin kakanin misali wanda ba musulmi ba sun dinga cin ire-iren wannan abubuwa me yasa da babu to in ka je ka duba ni na ganin cewa in ka ɗauki yakin da ake yanzu a Ukraine da Rasha yanzu a gaskiyar magana turawa sun ga cewa mu afirka ga baki ɗan marawa rasha baya ka gani mm. to kuma yanzu dole za a tabbatar mana da cewa to dama karfin su ne tunda ba ma tare da su nuna ma tare da su duk irin abubuwan haka za su yi a jefa mana nan kasa kamaru shigo wani suke yi a basu shiga daji a ce sun zo turist ne nan ake sossokawa dabbobin mu yawon bude ido ko yawon bude ido eh. ana ake ji ake sossoka dabbobin mu ire-iren wayannan abubuwan gobe ka ji an kamu da an ka duba ko covid-19 da ya fito nan hmm. ai a america ya fara Ya cana a america eh, eh, ina so kawo ka na'am kai ba kai shekara zan kawo ka america wannan cutar ta fara hmm, hmm. ana zaune ga vincent mil america mutane dubu ashirin da biyar ne suka mutu ana nema a sani aka ce mura mura mura da karshe suka tabbatar da cewa ai covid in ne to anan aka ɗibi ku ko babban joint university da ake aka yi a china mm. aka ɗibi yan america aka kai su china a china yanzu mm. shi abin ya bayyana shi aka ce a china ba a china ba to ba ga muku ba ga muku wannan magana to a takaice dai amalar kai kana eh, daga cikin wayanda suke cewa wannan cuta ba gaskiya bace akwai dai abu a karkashin akwai abu a karkashin ta mm. to yanzu da aka fara kuma a China China su ga suma cewa mutane da yawa sun mutu aka ce to ina ya kamata yanzu a tura wannan ana turowa Afirka mm. an san da kudaden mu za dinga diba a ce za a yi rigakafi za a yi wayewa da sauransu mm. sai ka turo Afirka to abin da nake sun tabbatar maka nan gaskiya mu kawai arena mana wayo eh. dan in ka je ka duba yanzu duk abubuwan da ake na rigakafi da sauransu su again su za su dinga turo mana sun ce ma mun yi yawa eh. saboda zo rayuwa ta yi tsada ana mutuwa ana waya da sauransu gunda a rage mu za a rage mu wani afirka ne in ka kula za ka ga cewa muna kokari musamman ma minista mai kula da lafiya na kasar kamaru a gaskiya mm. don na bibiyar su sosai na gani a koda yaushe abu ya faru yanzu haka baya bacci mm. ana ta kokarin yada wayannan labarun da mm. sauransu yadda ko za a iya a takaici da dakile wannan cuta wato ko da ya kasance ba gaskiya ba ne dai an dauki matakai an riga an dauki matakai <laughs> shi ke da zai an yi maganan eh, allurar rigakafi to wannan shi sa idan muka tuna baya maganan zamanin corona ai an yi maganan alluran rigakafi da aka fitar ma wasu mutane suka ɗauka amma shi zama na cewa wannan duk bai ishi eh, bai inganci ba har gobe akan cewa wayansu a ah, wayanda suka yi su je su kara da shauransu a gani ke yanzu allurar rigakafi da za a kawo zai za a samu inganci da shi To, ba mu sani ba dai amma muna sa ran haka. Mm. Saboda a gaskiya wannan cutar yadda muka ga cewa wato ta kullun nan da mm. wato sauri kada ta zo ta yi mana iri na COVID. Mm. Domin idan baka manta ba za ka ga cewa corona ya saka wato kamar da na faɗa ɗazu an samu koma baya wajen rufe iyakoki da ƙasashe wajen rufe kamfanoni da dama da kuma sauransu. To mu dai muna sa ran wannan allurar rigakafin ta yi dace ta wato ta yi amfani a game da wannan cutar duba da yadda wato duk shugabanni sun hada kai kamar da wato suka nuna wato karfin wannan cutar to ya kamata a ce yanayin da suka hada kan nan su samar mana da allurar rigakafi ingantacce ba irin wanda zai zo mana ya kasance jabu ba wanda ko da za so kama mutane kuma abin ya kuma ci gaba kuma ka san mu a nan afirka wasu za su musu ta yin wannan allura amma za su ki saboda a lokacin corona ma mutane sun dinga gudu wannan allura saboda suna tsoro ma kara musu cuta za a yi mm. daga suka dinga gudu suka dinga kauce wuce ma wannan alluran domin muna fata wato idan an fara yin alluran mun san cewa ko miya ya jamhuriyar demokradiyyar kongo za fara wannan gwajin saboda abin ya fi kamari mutane dubu biyar ne ma suka rasa rayukansu tun somin wannan shekara to za ga cewa a cikin aka fara yin wato wannan alluran rigakafi in aka ga cewa abin ya yi to sai ina ga cewa a nan ne za a fara watsawa a nahiyar afirka duba da cewa a nahiyar turai mutum ɗaya ne kawai ya kamu da shi a kasar sweden wato yanzu eh, <laughs> idan aka yi ya gama wato afirka ake gwaji nan shi ne nake tun tambaya mm. a to kuka duba kuma ilan muke da birrika dabbobi irin mm. abin nan muke da su anan to anan dole ne abin ya dan dame mu anan da sauransu mm. amma dangane da abin da kika fara da zu akan magana allurar eh, rigakafi eh, eh. gaskiya ai an tsoro mutane da yawa akwai lokacin da aka dinga cewa dole ake so a rage yan afirka to kowa na tsoron ganin aka zo ka soka banza bayan kwana uku ko zai iya mutuwa amma abin da zamu kara ga mutane a dai hakuri dai aka ce gwamnati na kasa ta shiga ciki ta iya bincike to a bari kawai kowa bari a yi masa abinda zaki sun kara kenan to eh, masu sauraro eh, ya kamata a sani eh, yadda wannan cuta take bayyana za ga mutum ya kamu da zazzabi mai karfi daga cikin alamunta kenan shi kuma marurai da suka fito a jikin wanda ya kamu da wannan cuta idan dai kuka ga abubuwa makamantan haka sun fara a gidaddajin ku ko a makautaka tun da wuri shi a yadda gwamnatin kamaru ta faɗa akan ah, maza maza a je a sanar a asibiti a gayawa mutane amma sai wanda ya ci birin ko ko kuma kawai ko ah, babu don sun ce ai abin yana iya ana iya kamuwa da shi wato ta hanyoyi da yawa rashin kaman kula da tsaftace hannaye da shauransu da kuma eh, ko wurin jima'i yana iya eh, ana iya kamuwa da shi duba ga cewa eh zufa ko eh, maruran idan mutum na da koda guda ɗaya ne ruwan ne ya shafa mutum eh mutum zai iya yana saurin kama mutum sai Allah ya sauwaka Amin. mu na biyu cikin minti biyu ko ku za mu yi wannan bayani eh, za mu ji daga gare ku yan jarida a wannan dandali shine eh, batun wato 'yancin eh, furta albarkacin baki mun ga cewa a kasar kamaru abun ya zama wato yadda mutane da yawa musamman masu maganganu a yanar gizo-gizo mm. eh, muna sane da shi wannan yaro da aka kama oh, ramon kota ramon kota deja ramon kota na wanda aka kamo shi daga libreville a gabon aka da da shi domin ya yi wasu furuci dangane shugaban gwamnatin kamaru mm. haka zalika shi wannan gombe mm. junior gombe to wannan abun yanzu ya zama har human right uh, watch sun ɗauki wayannan maganganu a hannu kadizatu isa dangane da wato yancin fursa uh, albarkacin baki a jamhuriyar kamaru eh. to a gaskiya dai mutane da dama ko in ce uh, yan jaridu hmm. da kuma wato shugabannin jam'iyyar adawa sun yi tsokaci game da hakan ba wato na rashin tofa albarkacin baki a kamaru hmm. to abin da za a gane kuwa a kamaru akwai wato damar yadda zaka tofa albarkacin bakinka amma akwai iyaka mm-hmm. akwai iyaka wanda inda zaka je ka isa gaskiya bai dace ba a wannan wajen din akwai wanda inda zaka tofa albarkacin bakinka za a barka ka faɗa har za a yaba to amma a wajen da ake cewa wato ka yi tsokaci ko kuma in ce ka yi maganganu eh, marasa kyau game da shugaba ko da gwamnatin sa bai mm. dace ba yadda shi eh, wato ministan da labarai da ni Emmanuel Saji ya fito ya faɗi cewa gaskiya shugaban kasa dai jefa ƙuri'a aka yi aka zaɓe shi ba kwace mulki aka yi ya hau ba saboda bai dace a ce ana maganganu a game da shi ba to kaga raman kwata wanda ya kai ga aka kama shi game da wannan kuma ake zarginsa da wasu abubuwa na kira ga mm. fitowa a yi zanga-zanga da safaran makamai da wato eh, eh, taimaka ma 'yan bindiga da mm. wato makamai da sauransu mm. to kaga duk wannan an kama shi da wannan yanzu haka yana gida eh, amal lawal me zaka faɗa mana gaskiya abinda malama hadiza ta faɗa yanzu inda take cewa gaskiya akwai wani wannan damar da aka bawa yan jaridar kasar kamar su albarkacin bakin su eh. amma akwai iyaka eh. to a iya wannan kawai mm. ya kamata mu yan jarida gaskiya mu kiyaye Allah ya taimaka mana to a je su ita mun gode haka zalika a lawal masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau Muhammad Bashir Ladan ni ne na gabatar da wannan shiri daga sashin Hausa na muryar Amurka To masu sauro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi. Daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarfi lahashin da ya tiya na gabatar da shirin. Sai Fiona Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif mun fatan alheri. Sai an